ga watan muharram hijiran manza Allah sallallahu alaihi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda daidai da sha biyar ne ko? sha biyar ga watan ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida mun haɗa wannan masallaci mai albarka na tunawa da babanmu marigayi alhaji shehu giwa Allah ji kansa da rahama ya gafarta mishi da ke nan baya jidda cikin unguwar rimi gra a cikin garin kaduna da ke jihar kaduna tarayyar najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan mai tarin albarka almatajirun rabiha wato ayyukan lada ayyukan alkhairi masu tarin lada da yawa wanda ka iya cewa kasuwanci da ake cin ribarsu na babban malami sheik abdurrazak bin abdulmuhsin albadar hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wannan kuma shine darasi na bakwai daga farkon fara karatun wannan littafi zuwa yau za mu tashi a bangare na uku na littafin wanda kuma shine bangare na karshe dama ya kasabta littafin ne zuwa gida uku wannan bangare da za mu ji shine mafi muhimmancin bangare na littafin kuma shine kashi na uku na ƙarshe da za a yi khatman littafin da shi insha Allah malam yi ma wannan babi ta ke da tafadul ahlil imani fil amal salih fifiko na falala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wanda ya ba masu imani dangane da abin da ya shafi ayyuka na kwarai bi ma'ana akwai fifiko na lada da falala da Allah yake ba wanda suka aikata wani aiki fiye da wanda ba su aikata irin wannan aikin ba tare da cewa dukkaninsu musulmai ne muminai ne amma mun sani aljanna darajat ne Mun an ce darajat shine matsayi ne kan matsayi ba dukkan musulmi ne su iri ɗaya ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hadisi ingantacce cewa a ranar a cikin aljanna akwai waɗanda za su rinka hangen gidajen wasu wanda suka fi su daraja kamar yadda muke hango tauraro a sama a nan gidan duniya saboda banbanci na ayyuka dama wanda ya da'a ba zai zama daidai da wanda ya lalaci ba tare da cewa aljanna dukkanin ta rahama ce Allah ta'ala ya samu na cikin da za su fi ko mafi girma mala ya buɗe babu da cewa na kanat a'malu fi nafsiha mutafadila idan har ayyuka a karan kansu Allah ya fifita wasu akan wasu fa inna ahlal iman to su ma ma'abota imani musulmai muminai fil a'mal idan aka zo babun ayyuka mutafadiluna su ma Allah ya sa wasu su fi wasu daraja da matsayi mu dauki abu biyu ya ce idan an dauki ayyuka wasu sun fi wasu yanzu sallan me muka idar anan magariba a madina kuma yanzu suna yin isha'i ko sun ida don su su yana da tazara tsakaninsa da magariba fiye da mu to yanzu wanda ya yi sallah a masallacin haramin madina yana da lada dubu mu kuma muna da ashirin da bakwai Ta ga duka sallah muka yi kuma dukkan magariba muka yi wanda ya yi sallah a masallacin haramin makka yanzu ya yi magariba shi ladan shi dubu ɗari ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce kenan wanda bai taɓa sallah a haramin makka ba idan wani je sallah ɗaya a haramin makka dukkan su Allah ya karban musu to sai wanda ba a makka ya yi yayi shekara hamsin da hudu yana sallan farilla sannan zai samu ladan wanda ya sallah ɗaya a haramin makka haka abin yake in ka duba an ka buga da lissafi zai fitar maka wanda ya samu azahar da la'asar sai ka yi shekara ɗari da takwas kana kiyaye sallan jam'i ba ka taɓa rasa sallan jam'i ba sannan za ka samu ladan shi kaga wannan akwai tafadul akwai fifiko Allah ta'ala na yin wannan saboda ya yaukaka ladan mu hasirin jayi zunuban ya mana rahama to shi yasa ce idan har akwai a cikin ayyuka akwai fifiko a karan kansu su ayyukan Ya ce to fa inna halal iman su ma haka nan mu'minai masu imani fil a'mali idan aka tashi duba ayyukan musulmai mutafadiluna za a samu wasu sun fi wasu matsayi da daraja na ayyukansu duk da ayyuka iri ɗaya suka yi shi ma mu ɗauko hadisi ya fahimtar da mu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabi na ko ɗaya daga cikin su mace ko namiji babba ko karami Ya ce walau an faka ahdukum misla uhudin zahaba inda za a mai da dutsen uhud ya zama gold zinariya dutsen wudu kusan kilomita takwas suke magana tsakanin faɗinsa da girmansa gwal ko ko dunkulan hannun nan ne aka auna ma shi mutu ya zama wani local champion a duniyance to a ce duk girman uhudin ne zama zinariya manzala sallallahu alaihi ne ce in dai kai ba sahabi ba ne. ka ɗauka ka ciyar dukka fi sabilillah ka ce ba ka san ko sisi ka ba addinin Allah duka wannan dukiya ya ce ma balaga uh, muddu hadihim wala nasifa in sahabi ya daga lokan wake guda ɗaya sadaka na nashi tafi naka wurin Allah ya ce wala nasifahu kai rabin loka ma na sahabi ya fi inda kai ba sahabi ba ne ka ciyar da gold na dutsen kofin Allah ya fi san na sahabin kuma ya fi falala me yasa saboda la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal Allah ta lace ulaika a'zamu daraja matsayi ne Allah ya ba to shi yasa ce anan su kansu mutane akwai waɗanda aka fifita su akan wasu mutane manzanni ma haka Allah ya faɗa cikin suratul baqara izfi hudu daidai tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd manzanni Allah ce watanninka manzanni na ne ni na aiko su assignment ina suke yi ni Allah na ba su littafai ni ce su je su kira yace amma faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita wasu akan wasu wanda suka fi kowa daraja sune ulul azmi ar rusul wanda suratul ahzab ta kawo su a jere su biyar sannan a cikin su hudun kuma dukkanin su koma baya suke idan ana magana manzon Allah sallallahu alaihi sallam shi yasa zama Muhammad Ahmad shayabu kenan gwanin da yafi gwanaye sallallahu alaihi wa sallam. to wannan fifikon haka Allah ya sanya su malai sai laitu ala darajatin wahida mutane ba a matsayi suke na daraja ba matsayin su ɗaya ba a wurin daraja bal bainahum tafawutun azim sai dai a maimakon haka Allah ya sanya akwai wani fifiko shine tafawut akwai fifiko Azimu ne girma wa tabayunun kabir akwai kuma bambanci shine bariyar akwai bambanci a tsakanin waɗanda suke dukkaninsu muminai ne yanzu mutumin da ke shan giya musulmi ne ba za ka kafurta shi ba abin da yake laifi ne kuma Allah ya ce zai azaba ga masu yi in kuma ya ga dama zai iya fe mishi amma ba za ka haɗa shi da wanda yake sallah a sawun gaba yake azuma alhamis da laifi nake kiyamun laili yana kara ganin shi bai kallon alfasha ba kaga waɗannan dukkanin su musulmai ne amma akwai tafawut bambanci ko kai kanka da wancan zai zo neman auren diyanka wannan ya taho matukar kana da mutunci ba za ka yi daka ba wancan diyarka ba haka ne ko ba ka bane haka ne yace qala Allahu azza wa jal to ga ayan da duk ita ne tattaunawa mu ta yau ya ce Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa a cikin suratul surati fatir aya ta 32 yace thumma awratna alkitaba alladhina safaina min ibadina sannan muka ba da gadan littafin mu ga waɗanda muka zaɓa a cikin bayinmu wannan cikon wata aya ne da aka shuɗe ta a baya a cikin suratul fatir aya ta ɗaya. yan uwana almajirai mahaddata za su iya tuna ita ce ayan karshe a shafin hannun dama ko inna Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur lalle waɗanda suke karanta littafin Allah suke tsayi da sallah suke ciyar da dukiyarsu a ɓoye da sarari Allah ta'ala ce irin waɗannan mutanen suna wani irin kasuwanci tsakanina da su wanda babu faɗuwa a ciki zero risk ne a kasuwanci kasan da duk kasuwar da za ka yi duniya sai an ce ka tambaya ka ce to menene percentage na riskin da ake hasashe a ce in kaji ne za a yi wa idan ba ka yi ta ba duk sigawa malam kwace in kai talatalin da za a iya sayarwa dubu ɗari fok sai kashe shi rana ɗaya ka gaba bu shi yusuf mai kaji ina ma kwatance ne don ka gane <laughs> an fahimta ko to wannan Allah ce dole suke wannan kasuwancin karatun Qur'ani ce da dukiya fi sabilillah da tsai da sallah yace su kan muna kasuwanci da su kasuwancin da babu fatuwa to kaga wannan duk dabi'un musulmi na kwarai ne sai Allah ce bayan nan thumma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadin sai muka ba da gadon littafin mu ga waɗanda muka zaba a cikin mu ko ga inda Allah amfani da kalman gado bai ce kyauta ba duk da haddan Qur'ani kyauta ne haka ne amma sai ya kira shi da sunan gado me yasa ya ce gado saboda ya faranta maka rai farantawa mai tsanani don aka ce an baka kyauta to za a iya maka gori wata rana a ce sai kaman ba mu muka gina shi ba kaman ba mu muka ba shi ba da ba mu mishi ba ya isa yi magana kaga wannan gori ce ha Allah ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza? kuma za a iya cewa amma fasa an yi ribokin <laughs> gwamnati ta baka wata gwamnatin ba ta yi da kai ta ce ka dawo da shi amma gado kai ka taba jin wanda ya mutu aka ce ya dawo ya an fasa raba gadon to shi yasa Allah ya amfani da kalman gado dan ka je hani an mari'a ka kwance ba ranan da za a kwace ba ranan da za a yi maka gori ballanta naka ji wata magana da za ta bakanta maka rai Allah ta'ala ya ce faminhum to ku ji daga cikin waɗanda muka ba littafin nan kaga dai ajin musulmai ne mutanen kirki ko to akwai zalimun li nafsihi mai cutar da kansa ta hanyar aikata zunubai ga haddan qur'ani ga ga ustalanci ga shagala Allah karka sa mu cikin waɗannan wa minhum muqtasid akwai da yake ci kuma mai tsakaitawa ne gashi nan shi Allah ya bashi wani ma sai ka ji wai dama wana unguwar nan mahaddaci ne a ce ai tun 1987 yayi musabaka amma bai taba tasa yara yana haddatar da su qur'ani ba bai taba wa mutane tarawihi ba shi dai muhaddisi yana tilawa kullum sai ya izo shida kwana goma ya sauka akwai da suke gem haka akwai na abokinmu da in ba yanzu ba na san Allah ya masa wannan ba yau in bai maka izo tara a rana ba to zai ma kiyamun laili da izufi shida wannan ya zan mai jiki ko ciwo yake sai dai ciwo ya fi karfin shi to amma ya fito waje wannan ma zai ganshi ba hula balle ka ce ko gangaran ne shi ba abin da ya shafe shi kaga muktasi wannan shi dan tsaka tsakiya ne wa minhum sabiqun bil khairati daga cikin su yan ajin aji na uku wanda sune first class sune waɗanda suke tsere wurin da aikin alheri Allah ka sa mu a cikin su wannan din su ma wanda suke gaban Allah ce bi idnillahi sun samu wannan matsayi ne da izinin Allah zalika huwa al-fadl wannan shine falala wanda yake mai girma inji Allah ta'ala menene falalan yace jannatu adnin aljanna ne wurin zama na dindindin shine adnin gida ne na ni'ima da za su zauna har abada ya ha za su shige ta a ranar alkiyama Allah ka sa muna da rabu to da ya kawo wannan ayan ne karkashin ta ce wa ha'ula'i kulluhum musta'iduna lis-sayri idan ka kalli tsarin ayan da mai zaluntan kanta da dan tsaka-tsakin da mai gaba dai gaba dai aikin alkhairi Allah ta'ala ce dukkan su musta'idun masu kintsi ne da shiri lissairi na koma zuwa ga Allah saboda inda mutum bai san zai koma ga Allah ba ai ba zai tsaya bauta mu Allah sannan sai ya ce wa muqinun bir ruj'a sannan dukkanin su muqinuna sun sakankance sun yadda bir ruj'a cewa taran za a mai da su zuwa ga ubangiji inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abdan idha salla duk sun yadda za a dawo da su cikin rayuwa a da koma da su ilallahi zuwa ga Allah sai ce walakin sai dai hanzari ba gudu ba mutafawituna idan ka kalli waɗannan mutane za ka ga suna da fifiko fita zawudi a wurin guzuri na tafiya lahira kuma Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ya ce wata zawadu fa inna khayraz zadi taqwa ku fayi guzuri saboda mai ku sani kuma fi alkhairin guziri shine tsoron Allah to Allah ya ce suna da fifiko wurin yin guziri. na wannan tafiya wa menene wa tabi'atin zadi sannan kuma suna da bambanci wurin kimtsa guzurin nasu wa ikhtiyarihi kuma suna da fifiko wurin suna da bambanci wurin zaben abin da za su guzuri da shi wancan ya shagala yana da'a yana zunubi wanda ya tsaya tsakiya wannan ya dage kaga ashe kowa yana tafiya ne zuwa ga abin da yake so ya cimma suka ce bada almasiru ila hadaf. والحر في عزم الذهب والحر إن بدأ المسير فلم يكل ولم يقف إن الذي عرف الهدى يمشي على هدي السلف سكتي تفيا تافارا تاكو durran da ka ji ka shaƙe iska ka fitar yana gaya maka ka kusa isa ne ina za ka za ku ji a gaba hadisi da zai faɗa tafiya kake na lokaci na rayuwa zuwa ga ƙarewa Allah ta'ala ya yanke magana a suratul rahman yace kullu man alaiha fanin duk wanda ke doron kasa ni Allah na ce ku gaya mishi kararre ne shi malaman tafsiri da suka zo sai suka jinjina ma Allah suka ce hadhihi aya kun ga wannan ayan ta'ziyatu li jami'in nas tana ma duk wani mutum ta'ziyan kansa kawai kimtsa ma kansa an gama da shi saura komawa ga Allah kai shirin yanda za ku haɗu cikin aminci in kuma ka ji tsoro na haduwa da shi kai aiki shi kuma sai ya faranta maka rai ka natsura nan tsoron wali man khafa maqama rabbih jannatan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa wannan shine kimtsin Allah Allah kuma ka taimake mu to malam yace wa ikhtiyarihi duk akwai wanda laga suna da fifiko wurin kimtsa guzurin tafiyar su wa fi nafsi sayr a cikin wannan tafiyar kuma da ake zuwa ga Allah wa sur'atihi da gaggawa in aka ga alkhairi shin masa ake abin shi ba a jinkiri Allah ta'ala haka ya fada cikin Qur'ani kun ga yace wa sur'atihi Allah ta'ala a cikin Qur'ani yace sari'u ko ku gaggawa ila magfiratin zuwa ga zuwa ga wata gafara daga ubangijinku to butihi da kuma jinkiri ma'ana duk mumini yana da aikin da karta kwana da ta zo zai yi ba zai bari ta wuce ba wanda kuma sai nan gaba zai tajatin ya jira lokacin ta yi sabba nan sallallahu alaihi wasallam rajab na shiga suke fara roƙon Allah Allah mun iso rajab ka ba mu ramadan ka samu ka ba mu sha'ban ka samu isa ramadana kaga ramadana na da tazara amma ne musta'idun suna kimtsi suna shiri da irin wannan kuma ko bata kai ba mutum ba sai ladan ya kai mishi fa zalimu li nafsihi dan haka dai a wannan ayan da muka ji an faɗi mai cutar da kansa wannan shine eh, shine muqassirun wanda yake mai takaitawa fi zadi a wurin guzurin da ake so a zuwa lahira a ghairi akhidin minhu bai yi riko da wani abu na guzuri a nan gidan duniya ba ma yi balligu hulmanzil irin abin da ake so ya kai shi zuwa ga masauki na aljanna fi ƙadirhi irin waɗannan idan an je lahira sai a duba a ga ta fuskan yawan aikin basi na alkhairi da yawa ba wala fi sifatihi hakanan siffofin irin ayyukan da ke bada lada mamako din shi ma basu su aikata su ba bal a maimakon haka sai ka ga ran alkiyama an tarar da mutum mufarriqun yayi sakaci lokaci ta kare mishi fi zadihi bai a cikin guzuri bai tsaya yayi ba alladhi yanbaghi lahu irin guzurin da ya dace a ce tuntuni a gare shi an ya ku ya tattale shi yayo ayyuka na kwarai ina fata mun gane daga cikin tambayan da za a yi ma mutane a kabari a cikin ruwayoyin da suka zo a hadisai akwai hadisin da za a ce mutum ma'amaluk me aikinka da me ka zo nawa ne account ɗinka na lada da me zaka fanshi kanka mu Allah ce mu tambaye ka ne ba mu bane shi sako ne daga gare shi na me kake da ko yanzu kana kama hanya za ka je airport ka tsaya ce maka me ina passport ina visa ina ticket to waɗannan tambayoyin duk misalin lahira ne da ya kamata mu sanya su mu gyara akwai wani littafi da mun taɓa buga shi na ganin shekara kusan sha uku kenan da suka wuce shi littafin ma daga saudiya aka yi shi tsarin shi ma ka kalle shi zaka dauka international passport ne sai da fa international passport din girma sunan shi jawazu safar international passport amma fa ila daril akhirah zuwa ga gidan lahira in ka duba duk abin da zai sa karkai sakaci a duniya sai da aka kawo su a ciki duk abin da zai kwadaitar da kai ka so Allah kai ma Allah aikin da ya kamata don an kawo su a ciki ba da littafi yake baki da wata ranar mun gan shi ma ma sake buga shi insha Allah to anan malam ya ce sai ka da mutum ya yi sakaci bai irin guzurin da zai wadace shi ba wa azalika amma tare da haka a lokacin da fa mutum bai tsayaye aikin da ya kamata a duniya ba fa huwa mutazawwijun amma sai ka ganshi a duniyan yana ta yin guzuri ma ya ta'azza irin abin da zai cutu sanadiyan wannan abin abin da zai cutar da shi fi tsariƙihi a hanyarsa na zuwa lahira za a kira sallah ba zai je sallah ba amma zai kalluwa ne zage shi zai kalluwan ce zage ta za ga dukiyan wane kasa bari zai ga kaza ya aikata kaza shi bai na lahiran ba amma kuma ya tattara mu kansa nauyin zunubai Allah ka tsare mu mala yace irin abin da mutum zai tafi da shi a hanyarsa wa yajidu ghibba azahu a wayi gari sai gashi ya tarar da ghibba azahu shine mummunan sakamakon cutar da kansa da yayi tunan je lahira ai Allah ta'ala zai zalunci wala yazlumu rabbuka ahada abin da zai faru shine faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata alkhairi zai gani a account ɗinsa wa man ya'mal mithqala sharran yara wanda ya aikata sharri duk kankantansa sai Allah ya nuna masa a ƙarshe cewa waje ma amilu hadira duk abin da kai an jibge maka ka zo da kanka kai Allah ma saboda ƙarshen adalci sai ce kafa bi zalikal yau kafa bi nafsikal yau ma'alaika hasiba gashi nan auna da kanka ka sa kanka wani gida ya dace da kai mun fahimci wannan to shine malam yake kawo anan yace karka yadda ba kai guzura alkhairi duniya ba kuma ka lalata lokacin wurin guzuran abin da yake ba alkhairi bane Allah ka tsare mu wannan zamto mutum ya samu abin da zai cutar da shi idan wasala manzila idan ya isa masaukin sa, ita ce ranar eh, a fila alkiyama wannan ko mutum zai tarar da abin da yi ne bi hasabi ma tazawwaja gwargwada abin da ya guzuri min zalikal mu'zi na wannan abu mai cutarwa abdar wanda yake cutar da shi guzurin abin da yi wanda yake cutar da kansa da shi wal muktasid nan mutun na biyu ko da ayan ta kawo shine wanda yake dan tsaka tsaki shi wannan iktasara min azadi ya takaita wurin yin guzurin yayi guzurin amma ba yawa alama yuballighu da yaga ya samu abin da zai kai shi inda zai isa kawai sai tsaya anan walam ya shudda ذلك احمال ahmalar tijara bai tsaya ya dage ya ɗauki dukkan nauye-nauyen wannan kasuwanci ya ƙara yin ayyuka masu yawa ba ya samu irin wannan kasuwanci a rabiha wanda take da tarin lada a ranar alkiyama walam ya tazawwad ma ya zurruhu sai gashi amma inda ya tsira bai yi guzurin abin da zai cutar da shi ba kun ji bambancin shi da na farko shi wancan bai abin da ya kamata ba kuma ya ɗauki laifi wannan shi ya abin da ya kamata amma bai ƙara gaba ba to shi ne sai mala ya ce fahuwa salimun ta sanadiyan wannan sai zanto ya kubuta ghanimun ya ci riba ya samu abin da yake nema ganima dama shi ne ka samu ladan wahalan ka ya samu wannan ladan lakin sai dai inda aka samu abin da ba shi aka so ba fatasku almutadir rabiha kun ga ya rubuta da babban baki dan ka tuna fa shine darasin mu kare fita a ranka ya ce masa wannan ayyukan alkhairi masu lada da yawa wa anwa'ul makasibil al-fakhira kuma ya tubuce masa nau'ukan abubuwan da ake samu na aikin kwarai wanda ake alfahari da sura na alkiyama kasan na aljanna malam baka taba ganin mutumin da aka yi makirari kamar dan aljanna ba eh ai udkhuluha bi salamin aminin malaika fa zai gaya maka ba salamun alaikum bima sabartum fa nima qubad dar kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima la yasma'una fiha lagwan illa qilan salaman salama haba mala ai magana ta kare malaika ce da kai salamun alaikum ai daga abuja ka ce ma salamun alaikum sai kai numfashi in dai salamun din salaman ce to ballantana Allah ce malaiku ce ma salamun alaikum a magana ta kare wani sabon shiga sai jiya ke yawan labari wai ya tara wata yana ce masa shi da talauci sun yi sallama a Najeriya <laughs> wallahi farashin man fetur kadai zai sauke ka ya ce shi ya sallama ya wuce talauci sai wani ya sa wata damuwa ta shiga lauk sai ya ba abokin shi ya cire mai abin nan din kawai sai alat ya shigo garin abu da kuke danna abu sai ya shiga account din yace wallahi malam miliyan 1.300 ne a <laughs> account din shi wai da miliyan 1.300 ne ke gaya ma kai shi <laughs> shi yanzu ya sallama da talauci aljununu fununu wa hada fannu minhu ka kala kala ne in kana nemo ni mahaukacin toga daya ka nemo ƙari <laughs> wala a Najeriya ne wutar lantarki ma in gida kai kudin haya ma sai kwancin zai kai daga gaske wannan zai kama ba balle zo maka da haihuwa balle a ce za ka kai yaro makaranta a ce ma akwai asibiti haihuwan ma cs za a yi a kota <laughs> allah ya kyauta allah kai mana rahama amma lallai <laughs> jama'a ku kasuwancin lahira sai allah ya bamu na duniyan nan allah kai mana rahama ya rabbal alamin eh kakka rudu ba a ruduwa da duniya mala ce sai mutum ya kasa samun nau'ukan ayyukan da ke alfahari da su wasabiqu to ga na uku wanda muke roƙo Allah ya sa muna ciki yace wasabiqu bil khairati shi mutumin da yake gemiya wurin aikin alkhairi a duniya daga cikin siffofinsa hammuhu damuwan shi a koda yaushe fi tahsilil arbahi shine ya zai samu riba a cikin rayuwarsa ta zama mai riba mai alkhairi mai amfani wa shaddi ahmali tijarati kuma damuwansa shine ya zai daukan nauyin kasuwancin nan duk abin da Allah ke so ya ji ya gani har sai Allah ya da shi me yasa yake wannan malai ce li ilmihi saboda yana da cikakken sanin cewa bi miqdaril marbihi gwargwadon riban da ka samu ne alhasil riban da ka samu shine abin da za a baka abin da kai shine ribanka capital ɗinka shi ke kanunan girman ribanka ya ce fayara irin wannan mutum wanda ya sa alkhairi a gabansa sai rinka gani khusranan ayya isa mutum girman asara an yadda khira shay'an a ce mutum ya taskace wani abu mimma biyadihi wanda yake hannunsa ya rike wannan abun wala yattajiru bihi bai yi kasuwanci da shi ba kun gane magana ku fahimci abin da yake nufi domin kana da kuɗi kawai ka ajiye su baka juya su ƙasa za su yi ta yi amma su dukiya ana aikenta ta gayyato wanda suka fita shine ka juya su kasuwanci da su duk ɗan kasuwa zaka ga bai cika damuwa a ce tsuran kuɗi ne a hannun shi ba ya fi son kuɗin su fita yana tsammani wancan sun shigo yana tsammanin wancan wancan sun gama saura wancan ya fi jin natsuwa fiye da a ce a tattara suke a wuri ɗaya in ka samu yan kasuwa yawanci haka suke cewa to shi ne ya ce shi wanda yake aikin kwarai zai ganin kawai ya tara ya ije abin da yake gani shine yi kasuwanci da lokacinsa da tunaninsa da daman da Allah ya bashi tunda dama kasuwancin da muke magana ba kasuwanci ne na kuɗi ba muna dai da kuɗin ne saboda a haka ma ya sa abin saboda ɗan adam ran shi na son kuɗi sai ya kawo maganan ya haɗa da shi don ka gane saƙon da kyau wannan kuma yana daga cikin alamar nuna gogewa don Allah ta alafa na li hubbil khairi la shadid dan adam na tsananin son dukiya to in kana so ya gane lissafi in ka mai da dukiya ka tura shi lahira zai gane lissafin lahira mun gane ko wani abokinmu zai siye ya aka ce a ce ɗan shi bai iya mathematics ban ya muri ne ka ce you are no no mathematics sai ce hino aka ce aka ce hino no ce hino aka ce mishi <laughs> jine duwe ce 2 plus 2 sai a nuna ce a ah, hino no this shi ne du 2 naira plus 2 naira ce 4 naira ce eh, ehem hino na ya sani to haka wannan abin da ke gani haka tunaninmu yake haka tunaninmu yake shi yasa Allah zai bada lissafin aljanna sai kawo maka abin da kake so a duniya sai ya juya ma ce to na can ya fi wannan wal asratu khairun wa abuka je ka samu wancan dalilin da yasa kai maka wannan kenan wannan temporary wannan ka same ta ka hai Allah ka yadda da mu to malam ya kawo wannan yake cewa yana ganin bata lokaci ne a ce rayuwarsa ta kare ya taskace wani abu a hannunsa bai yi kasuwanci da shi ba fa yaji da ribhahu ta yanda zai samu riban kasuwancin yauma yaqtabitu tujjar a ranan da ɗan kasuwa suke samun riban kasuwancin suke farin ciki da sakamakon kasuwancinsu mana ya ga ya zauna bai wani aikin alkhairi alhalin akwai ranar da masu aiki alkhairi za su yi farin ciki da abin da za su gani wurin Allah bi arbahi tijaratihim kuma za su yi wannan farin ciki ne saboda riban da suka samu na kasuwancinsu da Allah wurin bautansa fa huwa ka rajulin dan haka shi wannan mutum na uku sai ya zama kenan Kamar mutum ne wanda qad alima ya riga ya sani cewa anna amamahu a gaba gare shi baljatar dirham akwai wani gari wanda garin na akwai kuɗi a garin akwai kasuwanci kamar yadda ce jihar Kano haga Kano ka san gari ne da ake hada-hada na kasuwa kamar ce jihar Legas. ka san Lagos gari ne wanda ne ake da kasuwanci mai yawa a cikinsa to ce kamar mutum ne wanda ya san gaba gare shi wani gari ne da ake kasuwanci wanda ya fi ha, inda zai je kasuwancin nan a cikin garin zai samu ashiratan riba wanda ya rubanya so goma goma ila a mi'a har ya zamto an ribanya maka riban nan so bakwai, wa aksar da ma fiye da bakwai ɗin wannan ya nuni zuwa ga menene man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yayi aikin lada daya Allah ce zai ya masa so goma hadisi kuma yazo yace za a yi ta ninka maka har so 700 gwargwado yanda ninyanka ke da kyau yace kai wani aikin ma za a ninka maka iya abinda sai abinda ka gani ran alkiyama Allah ka samu a ciki to shine malam yayi misali da wannan yace wa indahu hasilun kuma mutumin da ke ganin garin nan a gaban shi da zai iya samun kuɗin nan yana da iko walahu khibra kuma yana yana da iko iya zuwa kuma yana da experience gogewa na kasuwanci bi tariqi dalik ta yanda zai kama hanya ya tafi zuwa wannan albalad garin ya san inda zai je garin kuma ya san inda zai iya kasuwancin wa khibratun kuma yana da yana da khibra shine muka ce experience bitijarati da kasuwanci ya iya kasuwa kuma ya san inda ake zuwa a samu fa huwa law amkana inda wannan mutum zai samu iko bi bai'i ya siyar da ya siyar da tufafin da ke jikinsa a ce yau kayan shi zai siyar su zaman masa capital din da zai je garin ne kasuwanci wa kullu ma yamliku kai a ce ma duk abin da ya mallaka sai ya siyar da shi hatta yuhayyi Abihi har ya samu ya je ya kimtsa yin wannan kasuwa to yuhayyi Abihi tijaratan ila zalika albalad a ce har sai ya siyar da komai nashi hatta rigan jikin shi sannan zai iya samu ya kimtsa ya samu kudin motar da za shi da riban da zai je kasuwan mala ya ce la fa'ala wallahi da zai yi haka kuma kuka kalla yanda ka san malamin nan ma a Najeriya yake mu yanzu ka duba ga kun da suke zuwa kasuwancin ma da ake ce musu kawai rai banza tirela ne za ku ga za ka tafi lagos ka ga mutum malam kamar kashin dankali wani kan wani gargada za a shiga abu girami wani ya fado kuma ba za a tsaya ba ya tafi kenan ya tafi kenan akwai waɗanda na sani kusan ta taɓa faɗi sun zo za su wurin rigacikun ɗin nan wurin police station ɗin rigacikun motar nan ta faɗi malam akwai ɗan zariyar mu sun kai mutane nawa da duk ana ka kwashi gawansu aka juya da su an tafi nemo abin an tafi nemo a mesa suka tafi duk da wannan riskin abin da suke hanguwa cewa in sun je za su dawo da wani abu to kamar haka wanda yake kallon lahira baya kallon riskin kaza me a'a me zai samu in dai har Allah ya ce haka za a yi malai ce fa haka yanda kuka ji wannan misali nawa Shi ne kaman misalin halat sabiq bil misalin mutumin da yake rigangeni ya cikin aikin alkhairi bi idnillahi da idnin Allah shi irin wannan mutum yara khusranan yana gani asara ne bayyinan asara asarari an yamurra alaihi waqtun a ce ga wani lokaci a rayuwarsa ya zo ya wuce fi ghairi matjarin ba tare da yayi wata kasuwa ba duk mumin yana ganin ina zai sa lokacin shi ta amfane shi ko a duniyar shi ko a addininsa amma zai da lokacin da zai sa a cikin abin da asalin ba wannan ba shi ya sa kuma bari ku je in ka shagaltu da bautan Allah da abin da Allah ke so abin da kake tsoro shi zai kore shi abin da kake fata shi zai kawo shi baka san inda aka yi zo ba ku duba mahaifiyar annabi Musa tsoron a kashe mata ɗa take amma da ta bi Allah sai Allah ya sa ɗanta ma shi ke sama da wanda take tsoron mulkin ya dawo dukiyar ta dawo alkhairin ya dawo to haka Allah yake na ga shek abdurrahman al-arifi ɗan saudiya ne yake faɗa wani tafi da ya karanta na manta sunan littafin imamu ahmad bin hanbal da kuke gani kun san imamu ahmad yanda ya cika duniya da ilimi amma lokacin ba intanet ba ma caji ayyukuwa ne ne na ka kirkire shi ka ce ta kirkiran maka shi mutum ne mai kaza ka narka shi ta kawo hoton shi duk wannan bai yiwa ba satellite ba waya duk duniya an san ilimin shi amma shi a fuska ba a san shi ba sai ɗaliban shi da suke rayuwa da garin da yake tafiya ta kama imam ahmad bin hanbal da ya ga dare zai masa a hanya sai samu nuri ya sauka sai shiga masallaci dama nan ne gidan mumin yana zuwa yana fila ana zuwa sallan sha'i ta yi mai gadin masallaci ce an gama salla malam ka za a rufe masallaci Ya ce ina so in kwana nan ya ce a'a <laughs> ba kwana a masallacin nan Ya ce ka taimaka ce ka fafuta ya ki kyale shi ya je cigaba da abin da yake shi mai gadin har ya dagai ma Muhammad bai fita ba sai zo ya ɗauki kunshin kayan shi ya je tsakiyar hanya ya zubar mutum ne wanda yake fazzal ghalizal alqalbi yana da kaushin hali bai da tausayi da ya je zubar da kayan ya zo ya kama kafan imamu ahmad fa wannan damuna wurin ba za a kare a ta daɗi ba haka ya ja imamu ahmad sai da ya kai shi tsakiyar hanya inda kayan da suka sannan ya sake shi to wani mutum yana gasa gurasa kamar mu ce mai indomi kenan ya ku eh, ma'asharar yana gasa <laughs> yana gasa gurasa sai ya <laughs> hange shi sai zai ce bawan Allah shi ya san halin lada ne ya sanin gogan nashi bai kula shi ba yace ban Allah me ya faru yace tafiya ni kaji kaji yace za ka iya zama a wuri na zuwa gobe ce eh, yace bismillah ka sha gona ya daukan mai kayan sai zo ije mishi kak kumanta ina son kai ko ta gaba ce da ya zo ya ce sai imamu ahmad bin hanbal ya ce sai na ga yana gasa gura sai na subhanallah alhamdulillah astaghfirullah la hawla yana ta ambatan Allah ya shi mai tsaya mai ta magana ba yana aiki yana ambatan Allah sai ke kai ya kai bawan Allah wace haka rayuwarka take yace na gode ma Allah Allah ya ce make ni haka rayuwata ta koma ban wani abu in dai ba abin da ya zama dole ba to cika ambatan Allah ne sai ce to tsaya in ko haka ne duk wanda ya lizumci ambatan Allah akwai farin cikin da Allah yake bashi na musamman kai a me aka sama farin cikin ka kuma wallahi haka ne ko a baka da na gari ko kaga abokanka daga mai gilashi sai mai zuwa medical check up kai kuma da kafarka hard driving kana yi wannan ambatan Allah yana ba da wannan yace kai ne Allah ya baka wanda kake jin sanadiyan wannan yace abu biyu ne amma ɗaya ya bani har yanzu dai ina fatan ɗaya yace wanne ne su yace Allah ya sa ni da awa in ne addu'a Allah yana amsan addu'a sa gode ya yace amma matsalan addu'a ɗaya nake ta yi wallahi har yau ita ban ga ijaba ba ya ce subhanallah in ko ba zanibi ba me zai hana Allah ya amshi addu'an bawa sai ce menene wannan abin ya ce wallahi na roƙi Allah na roƙi Allah kan mutum ga imamu Ahmad bin Hanbal har yau ya ce la ilaha illallah ya ce ashe kai kasa mai gadi ya ja kafa na kan titi addu'anka ta ja <laughs> ba mai gadi ya ja ni ba addu'anka ya ce wallahi imamu Ahmad ne a gabanka sai fashe da kuka je mai tambayoyi na hadisi ya ji tabbas in ba shi ba sai kawai duniya ta amsa da imamu Ahmad ya ga za a tara mai jama'a kaji bayan Allah sai ya sagala jakan shi ya gaba mu ko mu ne kai ka zama muftil am eh in ba kai fatawa ba wani wallahi zero wallahi ka fadi malan kai don Allah har Allah ya da kai shine magana eh Allah ka datar da mu ku zo mu tafi ai dai kun gane mala ce ah, wa qaddima fi hadhihi alayat ayat in muka kallo nan ayoyi da aka kasabta mutane gida uku rin aikin alkhairi a cikin ayoyin an gabatar da az-zalimu li nafsihi shi aka fara fada mai zaluntan kansa wanda kuma ba shine mafi daraja ba amma sai aka kawo shi a farko tsarin qur'ani in ya kawo na abu a farko galibi yana nuna maka na farkon nan yafi na bayan ne to amma wannan sai aka kawo wannan a farko wa shi mai zaluntan kansa me yasa aka yi wannan mala ce rahamar Allah ce yasa aka fara kawo mai zunubi li Allah ya knafa saboda mai zunubi kar ya yanke kauna daga rahaman Allah ya ji kaman ba za a yi mai rahama sai Allah mun gode maka yace don kada mai zunubi ya ji kamar Allah ba zai mai rahama ba wa ukhiras sabiqu bil khairat aka jinkirta ambatan mai rige-rige wurin aikin alkhairi aka kai shi na uku yace shi kuma li Allah yusaba bil ujub dan kai ya rinka jiji da kai ya ji kamar yafi kowa haka ake so kuma wa sabquhu bil khairati kuma dan kada ya kasance wannan rigayen da ya a cikin alkhairi fadlun ai falala ce Allah ya bashi tafaddala Allahu bihi alaihi wanda Allah ne ya bashi ba abin da zai ma wani girman kai bane ba abin da zai ma wani alfahari bane falala ce daga Allah domin da Allah ma ya faɗe shi sai ce bi iznillahi da izinin Allah kenan da ni Allah na so ba zan bashi ba karka ji wai kana gaba gaba baka zina baka shan giya baka zagi ka rinka tunanin ai ku ne yan first class a aljanna bi a hankali bi a hankali je ka a hankali sai an baka littafi da hannun dama wannan gidan ta rudu wanda ya ka ta far da shi a wuta wallahi alazim je ka karanta tarihin sa'ar rajal ibn unsuwa mun sha faɗan shi a karatu in sallah ne baka kai shi ba in azumi ne baka kai shi ba sadauki ne wurin yaki kai ya mayi sallah a bayan annabin Allah kai ko kila ko a bayan sudet ma za a kirga sallanka to amma wallahi sai dai samu matsala da yanda bai bi duniya a hankali ba Allah ka tsare mana imanin mu wallahu azza wa jalla huwal mutafaddil mu yan uwa Allah mai girma da buwaya shine mai fifita mutane akan wasu wal mannu kuma shine wanda yake yin kyauta Abdul Mannan kun tuna ko Al Mannanu Allah shine mai bayarwa Allah da kanshi yake cewa walaula fadlullahi alaikum Allahu akbar indan baitin falalan Allah a gare ku ya ku musulmai wa rahmatuhu da rahman Allah da yake saukewa akan ku ma zaka minkum min ahadin ba ɗayan ku dai sai tsarkaka duk sai ne muku azaba ha to ka gwada a ce a dauki ni'iman ji da aka baka suna ji da sallanka ka dauki gani ni'imar gani azumin ka so a shekara so nawa kake azumin kwana 30 baka kwana 360 yaushe za su biya wani ma azumin nashi duk zage-zage da cin nama a ciki irin wanda nan su ne ce azumin nashi ma yunwa ne kawai a cikinta ladan duk ya ba wasu sadaka wallahi iman Allah tana da yawa na taɓa faɗa muku mahaifina ni mahaifina ya taɓa ce mu je a koni likita da ya gamsu da shi asibitin Sawa ba da ke Zariya. ni yake so raka shi mu je ya gan shi saboda ya ji idan shi kamar yana mishi ba daɗi abu ne nake gaya shiga mai ido ko makamancin wannan muna zuwa muka shiga wata mata ce in takaita din maganan wata mata ce a gaban mu likita zai ganta to da likitan ya hange mu ta wunjo sai ce da Allah mu mu shigo daga ciki ya gama da ita sai ya sallame mu saboda dama mu ne muka rage daga ita sai mu to da muka shiga likitan kuma sun yi canjin aiki wata ta fita sai shi ya karba aiki ko mace ko ko namijin ne tafi macen ta amsa ba nan iya dan iya tuna ba mace ce dai ko namiji amma abin da suka ce ma mara lafiya shine abin da na kiyaye suka ce da ita shin likitan da ya duba kiɗa ya gaya miki cewa ganin kin nan ya tafi ba zai dawo ba wallahi ni na ji wannan da kunni na yan uwa ta ce tabbas ya gaya mun gani na ba zai dawo ba ta suka ce to yanzu me ne ne kike tunan ta ce ni ba wanne kawo ni ba na dogara ga Allah haka ta faɗa ta ce na dogara da Allah don girman Allah bari ku wani irin imani da tawakkali sai ta ce damuwa na ɗaya ne idan ne sujada a sallah idan yana zafi in ji kamar zai faɗi maganin zafin nake so a bani idan ya daina zafi ni na ji wannan da kunni na ta faɗa wallahi godiya take ma Allah ba ai ba ba ba wani abu na raki ko abin nan ba to yanzu kai an baka nawa kake recharging din idan a mai da ganin kai koma kamar da ake siyan gas ka san yanzu keji takwas ne daga 1,100 tsallan baɗake ban ma san nawa ne yanzu ba dan na gida na bai kare ba amma na san takwas na siya to a ce yanda kake kallon nan yanda kake kifta ido duk kifta ɗaya caji ke karewa sai ka siya kurfi an gama kurfe ka eh? <laughs> ga ɗan garin kurfe nan tun an kurfe mu nan da za mu to Allah ta'ala shi ke bayarwa in baicin falalansa da ya bamu ya ce ma zaka minkum min ahadin da zan tsare ku in muku hisabi da ni'imomin da ne muku wallahi ba wanda zai tsira ba wanda zai abu shi yasa ya ma falatu zaku anfusakum da ɗai kar in ji wani na tsarkake kanshi a cikinku don na san kowa kuma na iya maganin kowa Allah ta'ala ya ce walakin Allah sai dai Allah ta'ala shi ne zaki man ya sha yake tsarkake wanda ya so Allah ka tsarkake mu don tsarkin sunayenka wali hada mala ya ce to sanadiyan wannan ne mimma yan bagi yana daga cikin abin da ya dace a matsayinmu na musulmai an yufkaha fi hadal makam. idan an zo irin wannan matsayi na magana yana da gaskiya abin da ya dace mu tsaya mu fahimci wani abu mai muhimmanci wannan abin da ake so mu fahimta kuwa shine anna la'malas salihat ayyuka na kwarai nagari wa ta'atiz zakiyati da ayyukan kirki masu tsarkake mutum la yamkinu an yaquma al-abdu bi shay'in minha ba yanda bawa zai iya tsayuwa da su illa idza a'anahu Allahu azza wa jalla har sai idan Allah ya taimake ka akan aikin wa yassara lahu zalika kuma ya sauƙaƙe ma mutum haka din zaka ga wani in kun rubuta jaraba aji ya tikaci kun zo graduation first class ya fita da shi amma a kafirci zero a musulunci zero babu bai taɓa ma Allah sujada ba shekaran shi 40 da wani abu kuma zai mutu a haka mun yi aji da wani ban son faɗi sunan shi ba musulmi ba ne wallahi randa muka a jami'a randa muka rubuta fefa ta ƙarshe da za mu graduation saboda tsabar rashin lafiya kai a jami'a yake kwana bai iya zuwa gida akwai irin masu photocopy din nan da wannan su in mun tashi lecture su yake zuwa yi ma aiki su biya shi ya tara kuɗin abinci da school fees din shi na nasta da school fees din shi na sai kuma classmate da aka gane inda yake ciki aka da rinka taimaka mai a ɗan contributing a rage masa zafi yakan hau mangwaro na makarantar ya tara mangwaron da zai ci a matsayin abinci an jima saboda sai abinci sau ɗaya sai ya rayu da mangwaro a sauran ranaku da muka zo za mu zauna invigilator da zai invigilator ɗinmu a gabana yake a gabana ya sanya ya sanya shi yake zaune malam ya rame har ƙashin shi kana gani duk wannan wahalan da aka gama gaba ɗaya ran da muka gama fefan nan da kwana biyu yanda ya fefan ƙarshe aka ranar shi ma ya bar duniya ya rasu ya rasu na sa abokan da muka yi jami'a da su sun san wa nake faɗa kuma sun san wannan wa'azin da Allah ya mana gaba ɗayan haka Allah ya ɗauki rayuwar shi to inda Allah bai taimaki mutum ba bai wannan fa bai taɓa sujada ba ka ga wahalar duniya mala yanda aka shata kuma ka ga yanda aka tafi shigan kadangaren shantu kenan an shiga nan a guji an fita ta Allah kai mana tsari mala yace karshen magana qala annabi sallallahu alaihi wa sallam li mu'az bin jabal manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya faɗa ma Mu'azu dan Jabal Allah ya ƙara yadda a gare shi yake yake cewa da shi ya Mu'azu ya kai Mu'azu dan Jabal inni la uhibbuk Allahu akbar wallahi ina son ina ma ni ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Mu'az bin Jabal wallahi ya kai Mu'az cewa kawai da ya kira ce ta girmama ya tabbatar kuma harfin litaukid inni tabbas dahir la uhibbuk wallahi ina sanka kamar ka ce wallahi tallahi billahi ina sanka kusan kamar haka ne ba annabi sallallahu ke faɗa ma wani fa qala lahu mu'az cotuwan girma miyan sanama shi ma sai ba da amsa mu'az ya yace bi abi an tawa ummi uwata da ubana fansa gare ka ma'ana an kai inda ake so ya rasulallahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana uhibbuka wallahi ni ma ina tsananin sanka qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ga guzurin soyayya zan baka kakkarata yace ka ya mu'az ina maka wasiya ya kai mu'az wasiya shine umarni mai karfi ma'ananta kenan da Hausa ina baka umarni bari sai in wani abu ne saka kasa wasiya an aka bada tan wani abu ya saka kasa ta faɗi. to ya ce ina maka wasiya ya kai mu'az la tad'anna fi dubri kulli salatin karka kuskura ka bari a bayan kowace sallah dubur anan yana ɗaukan kafin sallama da bayan sallama amma nan da yace dubur yana nufin kafin kai sallama a sallah kun gane ko kafin kai sallama bi ma'ana idan ka gama tahiyanka gaba ɗaya kafin ka ce assalamu alaikum ina ma wasiya an ta kula ka tabbatar ka ce Allahumma ya ubangiji a inni ala zikrika ka taimake ni akan ambatanka da tunaka ashe kaga sai Allah ya taimake wa shukrika ka taimake ni akan goge maka kakkai mun ni'ima maka butulci wa husni ibadatik in na tashi bauta maka Allah ka sa an yi maka bauta mai kyau wanda zaka ganta ta burye kaka amshe ta duk in kana wani addu'a kafin kai sallama a tahiya to kamai da wannan ita ce ta ƙarshe shi ne sunna in ka san kana yin wannan amma ba ita ce ƙarshe ba to kamar da sauran baya wannan lallai ta zo daga ita sai assalamu alaikum Allah ya ce make mu mala ya ce wa ma yazdaru bil muslim yana daga cikin abin da ya dace ga mutum musulmi an yulahidahu da ya kula da shi ya kula da kyau fi hadal bab a wannan babi da muke magana ai ma'ana babil amali salihat babin magana game da ayyuka na kwarai abin da ya kamata mu kula da kyau shine an yub'ida an nafsihi al an yub'ida an nafsihi al allati menene aba allati takunu biha aw al-milal mutun ya kokari ya nisanta kansa da al'amura waɗanda suke kasancewa a cikinsu akwai Asa'amatu saamatu wal milal shine kosawa kada garin son kai aikin lada kuma ka sa kanka aikin da zaka zo ka kasa kun fahimci magana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabi ya zo ce shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ina so in yi azumi gaba ɗaya a shekara ba zan tsaya ba kullum in rinka azumi da rana sallah da dare ko ya zamto dai kullum ina azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ganin rayuwa za ta tsawo da kai wannan lafiyar ba zai dore ba za a zo lokacin da jikin na bukatar abinci yana bukatar hutu kila ma yana bukatar magani yace me zai hana ka rinka yi so uku a wata sune ayyamul bid 13 14 15 yace manzo Allah ina da dama zan iya fiye da haka yace to ka rinka yi alhamis da litini yace akwai ƙarfi manzo Allah zan iya fiye da wannan yace to sai dai ku kai mu Dawud yace menene mu Dawud yace in kai yau gobe ka huta yace gaskiya zan iya fiye da haka yace to a musulunci ba a yin azumi ta zarce ba ɗagawa, sai dai ka tsaya ana sallallahu alaihi wasallam to ku je wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ga fakar rai rayuwa ce ma tsawo kaga abin yayi ma tsauri yace zai iya ai kuwa rayuwar nan sai tsayi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga shi rasuwa ya samu yan uwansa sahabbai ya ce kayya wallahi in annabi ya baka zabi ka dauki mafi saukin da ya zaba ma yafi aka ce me ya faru yace ina ko dan <laughs> hausan yan Najeriya ina diban kebura shine me yace ina jin nauyin wannan azumin yana ba ni wahala aka ce tuwakin da na fila ne ka'ide ce a ina kunyan in je lahiran haɗu da shi wai bayan ya rasu na canza ba zan iya ba sau da haka haka zan dage har in kai gare shi ya ce amma da ya san haka zai kasance to da ya asalin wato zaɓe tun na farkon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa mishi shine anan shi ma malaika ya ce kada son ka ga ayyukan alkhairi su sa ka je ka rinka yin da kuma za a wayi gare, ba za ka ji ka gaji ba za ka iya yi ba ko dukiya za ka ciyar Allah ce karka da ta gaba daya ka dawo kai kuma kana nema kana roko kar kuma ka rike ta duka ya zamto baka taimako rayuwar kuma tsaka tsaki ma ta fi kyau ai haka ne ko to shine sai malam yace kar ka dauki abin da zaka kosa min al'amali domin in kai haka wa min samma za a wayi gari daga lokacin da ka kosa din nan sai a samu al'inqita ka yanke kuma ka daina gaba daya wa hadha yahsul lil kathirin minan nas wannan a fara aikin a tattago shi ya zo a kasa kuwa mutane da yawa haka ya faru da su in ji malam Faƙar ja a sahih kuma hadisi haƙiƙa ya zo a cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa su ila an tambayi Manzan Allah tsira da amince Allah tabbata garin shi haka ce da shi ayyul amali a habbu ilallahi wani aiki ne ya fi soyuwa a wurin Allah in an tara duk ayyuka wanne Allah ya fi so Ƙala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace adwamuhu aikin da ka dawwama baka daina ba wa in qalla ko da ko aikin bai da yawa in dai zaka doge ko bai da yawa to Allah ya fi son shi fiye da wanda zaka yi tayi kuma ka zo ka kasa malai ce fa masalan idan mun dauki misali raka'atani a ce mutum ne ya dauki raka'o'i na sallah guda biyu yusallihima yana sallatan su kulla lailatin a kowane dare a ce zaka tashi kai sallah raka'a biyu sune iya qiyamul layli da kake iyawa to wannan khairul laka shi yafi alkhairi a gare ka wa a'zam kuma shi yafi girma a wurin Allah min an yusalli lailatan fiye da a ce mutum ya tashi a cikin dare ya ta sallah salawatin adida raka'o'i masu yawa au salata layalin ko kuma ya ta sallah hajjarare uku au arba ko ya jera kwana hudu au hamsin ko ya yi biyar ma tatruku hadhihi sala sannan ka zo ka bar wannan sallan kuma a ji ka shiru baka nan wa qad rawat aisha magana ya kare ummuna aisha Allah ya kare da a gare ta hakika ta ruwaito hadisi qalat take cewa da khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya shigo gidana inda nake wa indi imra'atun a lokacin da ya shigo akwai wata mata tana tare da ni fa sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace man hadhihi wace ce wannan matar Faƙultu, qultu sai ni na Aisha radiyallahu anha nace da shi imra'atun ai wata mata ce mutumiyar kirki la namu tufalli ba ta bacci sallah kadai take a cikin dare kwala sai likitan likitoci masanin masana malamin malamai mai tausayi ga al'ummansa ya ce alaikum min al'amali masu tekun; ga ya mata ku rinka abinda za ku iya jurewa <laughs> sallallahu alaihi ya yace kun gafa shi yana sallah karfan ta kumbura fa amma ya san mu ba za mu iya jurewa kamar nashi Allahumma sai dai wanda Allah ya so da rahama yace alaikum ma tutiqu alaikum miki gaya mata cewa alaikum min al'amali ma tutiqun ku rinka aikata abinda za ku iya fa wallahi ba wai raunin imani bane ina miki rantsuwa da Allah yana na Aisha la yamallu Allah Allah ba zai taba gajiya ya kosa da ba ku lada ba hatta tamallu hasen ku ne kuka kosa in dai kuna yi ladan nan, aljannan nan. kawai baka ma ga mutum ɗaya zai je aljanna a family in Allah ya gashi ya fi kowa daraja aljannan sauran sun shigo ba su kai shi ba sai ta upgrading din aljannan su ta zama ɗaya da nan. haka Allah ya faɗa wallazina amanu wattaba'atkum dhurriyyatuhum biimanin sai ce me alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim ba fa gidan su ba gidan shi za a ba su ba a'a su ma za a ba su daidai da shi ne dan matsayin ya ɗaya su rinka haɗuwa da juna to shine sai nana Aisha ta ce wa kana habbud dini ilaihi kuma mafi soyuwan addini a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan cikon magana nana Aisha ce tace mafi soyuwan addini a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wurin Allah ma ma alaihi sahibuhu shine addinin bauta ibadan da ma'abocinta ya dawwama akanta bai daina ba to mu ma yana ga sai mu takaita anan kan mu shiga cikin hatta tamallu ko kan mu ma mu auka mu hadisin <laughs> sai mu takaita nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa da madidi Allah ya sa mu tare ya da wannan kai kuskure Allah ya ce mana akwai tambayan da aka kawo a wancan makon duk da ban zo da tambayan ba amma abinda aka rubuta a tambayan tambaya take menene hukuncin wanda ta yi saukan alkur'ani a ranar bikinta ta sa aka yi mata saukan alkur'ani saboda ta yi aure to abinda kenan shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya aure ba saukan qur'ani bane walima ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma sahabinsa yake cewa aulim walau bishatin inda aure kai ka nemi albarkan auren nan ta hanyar yin walima ko da ko da rago ne ko tunkiya guda daya in ba za ka iya ba ko da indomi ne ka samu mutum biyu su ci a tashi kayi ya abinda Allah ya baka kenan wa man kudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah amma dai kai kokari kai walima ko yaya ne saboda ita walima godiya ce ga Allah sannan kuma tana janyo albarka ga abin da aka yi waliman domin ta abinda kenan sunna shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam shine ayi walima a taru ai karatun qur'ani saboda aure naga musamman mutanen Abuja yanzu sun fi kowa raya wannan sunnan ban san menene dalilin su ba amma dai ba shi daga cikin abinda ya zamto shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi haka din sai dai abinda za a iya yi shi ne, kya iya karanta Kur'ani ke da kanki ki yi tawassuli da karatun qur'anin da kika yi a kan Allah ya ma'auranki albarka wannan kamshi kai tsaye ya inganta ya tabbata ana yin tawassuli da duk wani aikin ɗaa kuma karatun qur'ani yana ciki amma tara mutane su karanta ƙur'ani saboda eh, kada a samu matsalan aure aure albarka ya kaza gaskiya kauce mishi shi yafi saboda babu wani ingantaccen dalili da ya nuna cewa saboda albarkan aure ana yin haka ina fata mun gani amma dai ana iya karanta qur'ani din a yi tawassuli da karatun qur'anin a roki Allah a nemi abin da ake nema a wurinsa wannan hadisai sun nuni akan wannan kuma babu wani malami da naga ya saba akan wannan in kun duba littafin madatul aqida akwai mata na san wanda suke yawan bibiyan karatu za su ji wanda muke majalisi da su a unguwar dosa na tabbatar za su ji wannan karatun da waya kwana ba su saurare shi ba in sun duba habbabin da muka yi karatu akan babin tawassuli an kawo waɗannan bayanan a ciki Sau da haka idan a baya kin yi ne a kan rashin sani muna roƙon Allah ta'ala ya karbi aikin da kika yi ya baki alkhairin da kike nema sanadiyar ba amma ga wanda zai yi gaba gaskiya kiyayewa shi ya fi. Allah ya datar da mu wallahu a'lam na'am ai bofa ne mai faɗi ba bake so mu buɗe maganan walima ya ce yaushe ake yi ai ka tambaye ne masu wa ake ma kuma wanda aka gayyace shi ma mai hukuncin shi babin walima yana da faɗi za mu magana wata rana insha Allah babin na da faɗi amma tun da kai tambaya kamata mu amsa ya ce ta waliman yaushe ake yinta. abin da ya fi a sunna ana yin walima bayan an tare ba ma tarewa ba ma haffa sai an samu alaka tsakanin miji da matan ita ce waliman da tafi amma an kai irin immediately after wedding din nan saboda wani zai koma zariya wani zai tafi Kano ka ciyar da su ka samu lada ina fata mun fahimci wannan amma asalin waliman yadda ya kamata shine asalin wato ana so a yi shi bayan an samu alakan auratayya tsakanin mata da miji sannan sai a yi walima kuma ya halasta a keɓance wasu su kaɗai a waliman da su ya halasta a buɗe kofa wa kowa da kowa ya zo ya yi walima kuma ya halarta kawai don baka a dunkule ko azumi kake yi na nafila wani ya gayyace ka walima to lallai mafi sunna shine fa ko biyar da rabi ya faɗa ma waliman nan ya ce shi da saura kwata za a fara sai ka aji azumin nan ustazu dan zafin kai amma to albishirin ana son sai kun ji abin bambara kwai kwai rakumi a kabar ya haka yake a sunna in mutum ya gaice ka ka amsa ko kana azumi ajewa za ka yi aboki na taɓa mun wannan malam awwal ya matsa mun ban son gaya mai ina azumi ba wurin karfe uku da wani abu ina tsananin kaunan shi ya ce mun wallahi sai ka karya azumin nan haka na karya amma fa ni ma Allah ya ke ni wata rana kama shi ne rantsuwa ya ƙara karya na shi na ce to gobe sai ka ƙara ma wani har kwalla sai da na ce to ka fatsa mu abinda ke nan abdullahi ibn abbas ko abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ko ba za ka ajiye azumin ba ya ce ka je wurin saboda ita walima duk wanda ya kira ka girmama kai ba wanda zai kira ka zuwa ga walima sai ya sai ya sai girmamawa ce da kauna ka ba zai kira ka ka zo ka kai walima a wurinsa ba babu sai yasa duk wanda ga ya ce ka walima ka rubuta wanda yana cikin masu kaunanka to yana ga yana dan sassauta ko to saboda haka ko ba ko ba za ka ajiye azumin ba yace ka je wurin walima ko da ba za ka ci ba amma ka je so yana daga ciki ba amma ban so kawo hadisin wa khairu sharru ta'amu ta'amul walima wanda dai mun zo ayi bayani akan insha Allah Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن illa anta إلا أنت أستغفرك ilaik إليك alaikum wa ورحمة wa وبركاته